yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan birnin Washington a maraicen yau Alhamis 30 ga watan Yuli akan mitoci 25 22 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Maryam Dauda. A yau da yake ranar tattauna batutuwan kiwon lafiya ne, za mu kawo muku ra'ayoyin mata game da abin da ya ja hankalinsu suka fara karatu a fannin kiwon lafiya. Na farko na yi sha'awa ne in karanci wannan fanni domin in taimaka ma 'yan uwana mata. Za ka ga za a kawo mace, ga ta dai mace dai ba fulatana tana jin kunya an kawo ta ko haifuwa ko ko wani abu sai da zai samu namiji ne a wajen ɗin wanda zai duba ta. sai kaga sun ki su ki zama asibitin din su koma gida da damuwansu a makon da ya gabata shirin yau da gobe ya fara tattauna batutuwan maganin gargajiya da ma na zamani da ke karawa ma'aurata kuzari da ni'ima idan muka duba wato inda muka duba illolin waɗannan magungunan musamman ga mata to shin ko waɗannan magungunan na da wata illa ga maza amma kuma ran da bai sha ba an ce ba zai sami wannan biyan bukata kamar yadda yake sha ba za ka ji ba ba amfani sosai kullum sai mutum ya sha in bai samu ba kuma ba zai kokari kamar abin da ka ce talatalo amma idan ka sha za ka ji abin da muhimmanci kuma yau muna tare da dr bashir yunusa kwararre a fannin da ya shafi mara da mafitsara na asibitin malam aminu kano akan illar yin amfani da magungunan gargajiya da na nasara don ƙara kuzari ga da ma'aurata Amma kafin nan za ku ji amsoshinku da kuka turo mana ta Facebook game da tambayar mu ta jiya akan illolin da ke tattare da magungunan ƙara kuzari da ma'aurata ke amfani da su. Ku kasance da shirin yau da gobe domin jin dukkan waɗannan bayanan. Shin kuna da masaniya game da illolin da ke tattare da magungunan ƙara kuzari da maza ke amfani da su? Tambayar, da, eh, tambayar mu ta jiya kenan kuma ga yadda kuka amsa ta Facebook da email. saƙon farko daga Mudassir Ibrahim Mando Kaduna ya ce, Hakikanin gaskiya an tabbatar da cewa duk matasa masu amfani da ire-iren waɗannan magunguna gaba kaɗan suna iya rasa kuzarinsu tun girma bai kama su ba. Hakika da yawan ma'aurata maza na sane da illolin da ke tattare da maganin ƙara kuzari, sai dai kawai su bijire da shi, suna ganin ba komai ba ne, su dai su biya su kada a ce sun gaza. Ba sa kallon abin da gaba za ta haifar masu, sun manta da ba da ƙarfinsu suke amfani ba. fatarmu Allah ya sa masu yi su gane komai nisan jifa ƙasa za ta faɗo ba ta zama a sama saƙo daga hafizu balarabe gusau a gaskiya matasa ba su cika amfani da waɗannan magunguna ba sai dai manyan mutane saƙo daga baban gida muhammad karasuwa assalamu alaikum voa hausa gaskiya yin amfani da magungunan ƙara kuzari ba bisa ƙa'ida ba na da matuƙar illa wani lokaci gaban mutum kan tsaya cak har sai an je asibiti sannan yana janyo illa ga zuciya domin maganin kan tilasta fitar jini da ƙarfi allah ya kyauta saƙo daga jamilu muhammad gwaram Hakika duk wanda ke amfani da waɗannan magunguna ya san irin illolin da ke tattare da irin waɗannan magunguna. To yau da gobe ku ƙara wa masu yin amfani da waɗannan magunguna da su tuna da cewa bari dai ba shegiya ba ce da ubanta Sako daga Aliyu Usman taka lafiya. Kai daɗi na da yau da gobe suna wayar da ma'aurata don su san abin da zai cutar da su. Sako daga Baba M Sala Banki. Ni kam ina da ƙarancin sani game da wannan lamari, amma na kasa kunne na don sauraron yau da gobe. Sako daga Ibn Abdallah Bojude. A ganina maganin ƙara kuzari da maza ke amfani da shi zai zama da illa sosai a dai dangana da halittar da Allah ya mana saƙo daga bafu Patrick. Tabbas abin da yake ƙara yaduwa kenan a cikin al'umma. Akwai wani mutum da ya yi sabon aure sai ya je ya nemi irin wannan magani. In takaita muku a yanzu dai mutumin nan wallahi Allah baya iya tafiya ya zama gurgu kuma ga amaryarsa nan tana nan lafiyar ta Sako daga Comrade Abdullahi Mansur Dutse. A zauren namu na mata masu karatu a fannin kiwon lafiya, Ibrahim Abdulaziz ya yi hira da wata mata da ta bayyana mashi ra'ayinta akan kiwon lafiya da kuma abin da ya ja hankalinta ta fara karatu a wannan fannin. Uh, yanzu haka na leƙa wata cibiyar kula da mata abin da ke kira maternity Eh, kuma na samu wata baiwa Allah wanda inda ake kira nasu wato ike da farko ya suna sannan kuma me yasa ake karanci wannan aiki ku na nasu da farko suna na Jamila na farko na me baki sha'awa a ah, malama kika shiga wannan aiki na aikin asibiti ko kuma aikin jinya na farko na yi sha'awa ne in karanci wannan fanni domin in taimaka ma 'yan uwana mata sannan kuma ina kwaɗayin ladan da yake cikin wannan aiki to abu biyun nan shi yasa na karanta to ga shi karanta bari mu koma baya wai ya aka yi eh kawai kin ko kuma kin je makarantar koyon aikin jinin da kuka ya lamarin yake ne eh na je makarantar koyon aikin unguwar zoma mm. wanda ake cewa school of nursing and midwifery to da kuka je ya katun yake da daɗi koko eh to karatu alhamdulillah karatu akwai daɗi akwai wahala menene daɗinsa menene wuya daɗinsa shine kana in har kana fahimta in har mutum yana karatu yana fahimta yana da daɗi domin aikin yana da wahala sannan kuma yana da daɗi akwai wahala ta wajen karatu ɗin sannan ta wajen yawan ayyukan ma tukunna domin ba karatun kaɗai ba ne kuna cikin makaranta za tura ku ƙauyuka da sauransu inda tun zai bar gidan shi ya tafi je wata ɗaya wata biyu a wani waje to kaga ba kowa ne zai iya yin haka din ba to kafin ki zo wannan asibiti kamar yadda kika a lokacin kuna makaranta akan tura ku kina iya tuna wani kauye da kika je da kuma dan wuyan da aka sha eh lalle ina tunawa an taba tura ni wani kauye mai suna Mayo Lope lokacin kuma ma na haifu a yaro na bai fi wata biyu ba muka tafi wajen din to da na je kuma na yi facing problems daban-daban a wajen din domin na je na yi ta ciwo ga yaro ga rashin lafiya ga aiki dole ne kuma koya sai ka zo asibitin din ka aiki kuma sannan ga yaro ina goye da yaro muna aiki yaro na bayana rana ana mana lectures akan wani abu yaro na kuka dole ne in fita in dan zauna da sauransu dai sannan kuma a cikin ƙauyen ɗin babu ruwa mai kyau abinci ma ba abun da kake so zaka samu ba to kaga wannan ma gaskiya akwai wahala to amma wannan wahalan bai sa jikin ki ya sanyi ba ko kuma a watakila ba ki fasa makoyin aikin jinya ne kai babu sai dai ma ƙara mini ƙaimi da son taimako domin so da dama za kawo wasu kamar misali mata yawanci ma problems din akan mata ne za ka zaka ga za kawo mace ga ta dai mace dai ba bafulatana tana jin kunya an kawo ta ko haifuwa ko bari ko wani abu sai ta zai samu namiji ne a wajen din wanda zai duba ta an sha samu matsaloli da mata da yawa sun zo haifuwa sai a ganin likitan wajen din namiji ne ko nurse din namiji ne a ce kwanta a duba ki sai kaga sun ki su ki zama asibitin din su koma gida da damuwansu domin suna jin kunya a za su kwanta namiji ya duba su ga kalmomi zan bayyana na kira kan kiwon lafiya waƙa ce wadda na shirya magana kan kiwon lafiya sarki allah na gode domin hikima da ka bayyana ga kalmomi da na shirya waƙa kan kiwon lafiya. Ya Allah na roƙe ka hikima kan kiwon lafiya. Allah mahalicin kowa sarki babban mai magani. Mai tsarki Allah ba ya ƙaunar zunubi ko sau ɗaya. Allah mai yin alheri ba ya kasawa ko ɗaya. Allah mahalicin ‘yan Adam ya tattara mu a duniya, shi ya yi tsauni ya yi tekuna ya shirya su a duniya, ga dabbobi ya tara a cikin daji sarkakiya. Maryam kin ji bayanin ta kuwa yadda da goyo ma take fafutukan neman ilimin nan. da gaske ga wahala ga ba abinci ga ba abubuwan da suka kamata. ne, to Allah taimaka. Amen. Ko akwai wata illa ga maza masu amfani da magungunan gargajiya na ƙara kuzari? Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ra'ayoyin wasu mazaje akan wannan batun. Malam kana da labarin cewa wasu maza suna amfani da wasu magunguna irin na gargajiya nan da nufin ƙarin ƙarfin maza? Ƙwarai kuwa suna amfani da shi. Don suna ta yawo wasu su ce a ci da nama, wasu a ce a hambuɗa haka a ci, duk dan nema samu yi karfin maza ne ina ta tallata akwai labarin eh, mahimmancinsa eh kwarai ko yana da mahimmanci dan naga suna dauka har saudiya suna kaiwa su tafi da gwangwani gwangwani kuma sun je naga suna sayarwa suna dawowa da shi ya batun illa fa to anya yana da illa kwa da yana da illa adan suna yin bayani an ce yaji ne itatuwa ne sai wa haka ke amma kuma mutum ran da bai sha ba an ce ba zai sami wannan biyan bukata kamar yadda yake sha ba za ka ji ba amfani sosai amma idan ka sha za ka ji abin da muhimmanci da kullum sai dai mutum ya sha kenan to a shine matsala kenan kullum sai mutum ya sha in bai samu ba kuma ba zai kokari kamar abin da sai ka ce talatalo mala akwai wasu mutane da suke kewaya suke tallan wasu magunguna da sunan maganin karfin maza kana da labari eh, ina da labari sosai kuwa hmm. wato shi dai wannan magani a ah, mafi yawanci idan mutum ya sha shi yakan yi masa amfani a lokacin da ka yi amfani da shi amma idan ya kasance kamar gobe ko jiyo baka sha ba sai ga kuma abin da ya tashi wani iri kuma muna dai cin ana faɗakarwa cewar yana ma da illa a lafiyar mutum kai ka taɓa amfani da shi a ni ban taɓa amfani da shi ba na fi amfani da magunguna na gargajiya irin namu na gida na gargajiya da ake saiwa a irin bakin teku ko kuma na sayoyi da eh, sauransu na sayoyi da sauransu wanda zaka je ka hako ko mm. kuma ka sa wani ya hako maka mm. eh kwarai kuwa na fi amfani da irin wannan to wannan din shi yaya yake eh wannan din ya fi saboda shi idan ya riga ya ratsa jikin mutum mm. to shi kowanne lokaci shi in ya ratsa jikinka kowanne lokaci kana da kana da samun biyan bukatar ka sosai kwarai kuwa to ya batun illa yana da illa eh to ni wannan na gargajiya dai ni ina ganin shi ba da illa saboda matukar illarsa ɗaya ka yaye maka yawa ka sha yadda zai ma yawa yadda zai wuce adadin yadda za ka ya kamata mutum ya sha in mutum ya sha ya zama ne ya daɗe bai kuma shan wani ba ya kwarai eh, kuwa ba kowane lokaci ba kullum ba mutum ya dinga sha hmm. amma shi na batu da in ka yaye yau gobe in baka sha ba to za ga akwai matsala a ciki a karan magana barka ne mukan ji ana cewa akwai wasu daga cikin masu sai da magunguna suna sai da maganin karfin maza ana da labarin wannan eh kan ji amma ban taɓa yin amfani da shi ba ni sa baka taɓa amfani da shi to gaskiya ni kamar ban amince masa ba dalili to ban taɓa ganin wanda ya sha ya ce ya yi mar amfani ba saboda ni dama can tun da ta yi da lafiya ta har zuwa yanzu ras nake ba ruwana da na baturan ba ruwana da na gargajiyar dan haka kuma baka taba jin wanne sha ya ce baka gashi ya samu canji ba eh na bature ji suna faɗa Na ji wai suna faɗa amma ni ban taɓa gwada ban taɓa sha'awarsa ba ma to la gargajiyar fa eh gargajiya to wasu suna cewa majina ce dama in sun sha sun zub da majina ya ne musu amfani in majina bata zo suna nan kamar da eh abin da nake ji suna faɗa kenan to a batun illa ka taɓa jin rahoton wani illa dangane da shi mm. a na bature dai naji suna faɗa suna cewa in mutum yana amfani da shi yana amfani da shi jijiyoyi ne dama suke budewa hanyoyin jini mm. suna budiya suna budiya ran da bai amfani da shi ba to suna nan a ba za su buɗe ba sai da haka gabansa ba zai ɗaga ba sai ya nemo wannan maganin ya sha sannan kuma ya buɗe sannan kuma ya ji ƙarfin jikinsa malam sannu eh, wai akwai masu magunguna da suke sayarwa kuma wasu daga cikin al'umma suna siya da sunan eh, yana kara musu kuzari na bangaren mazakuta kana da labari? eh ina da labari mm. kamar na gargajiya ko na bature eh duka dukansu? Mm. eh to a kaman wanda dai na ji suna gargadi a kai in sun ba da na gargajiya wani yakan ce sati biyu wani wata da wani kuma wata shida ma akwai wani mayo da ya zo nan gurin ya ce in ya bayar ma akan yi wata shida kamar na karfin mazakuta kenan eh. Eh, misalin karfe biyar da rabi ya zo eh. ya zo nan gurin yana talla yana talla kenan an samu mai a ba a samu mai ba ai ka san irin wannan maganin hmm. suna da yawo in ba Allah ne taimaka wani tawakkali ya ya ce iya so ba ba sai su je goma ba a samu ko ɗaya ba ya batun waɗanda suke saya kana da jin labarin cewa akwai waɗanda suka saya kuma suka yi amfani da shi shi irin wannan magani na gargajiya ana samun wasu suna samun biyan bukata ka taɓa jin labarin wanda ya sha kuma ya sami illa ina taɓa samun labari wanda mutum zai sha ko ni ma na sha ba samu biyan bukata ba Oh, ka taba sha ne na taba sha ni ma na taba sha ban samu biyan bukatan ba yanzu kamar za a yi shekara na eh a shekara biyu ne baya shekara biyu baya ne eh, to lokacin da ka sha misali baka ji wani canji ba ko kuma me ya faru dai eh na ɗan ji canji ɗan kaɗan. amma bai fa awa biyu ba haka kenan sai ya saki Cin lokacin kuma ka kuma sha a ban ƙara sha ba saboda wannan ban ji daɗin sa ba sa in sun zo ma mutum ya ƙari tallan sai yin kyale hetibi to ka ji wani sauyi a jikinka na na rashin daɗi misali ko kuma a wani abu mai kama da a lokacin a ban ji sauyin komai rashin daɗi ba amma ya dan yi dai amfanin amma bai awa ɗaya da rabi ba haka sai saki dan haka baka samu ƙwarin gwiwa ka ci gaba da shi ne yasa na ma mai talan magani in ya zo sai na tsorata ya ubangiji sarkin baiwa Ya To kai tsaye yau muna tare da Dr. Bashir Yunusa na asibitin Malam Aminu Kano don ya yi mana ƙarin haske akan illolin yin amfani da magungunan ƙara kuzari ga maza. Dokta muna yi maka maraba da zuwa shirinmu na yau da gobe mun san ka saurari shirinmu. Mafi yawancin mutane ba su san illolin amfani da wa'annan magungunan ba me zaka ce masu? To dokta ko kana madalla. Na saurari shirin naku. Na'am. So muna magana ne akan magunguna da ake sha domin a samu ƙarin karfin gaba. So in kika duba da farko me ke sa ma mutane su sha irin waɗannan magunguna. Akwai abin da muke ganin kamar psychogenic ko ban san da ake fassara shi da Hausa ba kamar yanayin inda kwakwalwa da hankalin mutum ya kalla wani kawai zai ga cewa yana da buƙatar ya sha wannan maganin saboda kawai wani ra'ayi nasa wanda ba za mu iya ganin shi a likitance menene dalili ba. Mm. Wasu kuma suna da ciwuka ne gaskiya da yake sa su sha wa'annan magungunan kamar masu ciwon suga yana taɓa yanayin tashin gaba hawan jini ko kuma wasu magunguna da ake amfani da su har ma da yanzu suna hawan jini ko ciwon hanta ko wani abu. Zai kawo mutum ya sami wannan na uku wanda muke gani sosai a nan al'ummanmu shine wato angwaye wato angwaye waɗanda suka yi sabon aure kenan haka za ga wasu ba ka yi gane dalili ba mutum bai taɓa aure ba ko bai taɓa fuskantar wata mace ba yayi ya san cewa ba zai samu tashin gaba ko wani makamancinsa ba wasu kuma keta yana so ya keta ma amarya shi sosai ya ji ya sha wannan magungunan wasu kuma kan ga sukan sha ba su sani ba kawai ka ga wani buzu yana dan shan wani tsami ko wani abu kamar da na na samu wani dalibin jami'a eh. Eh, ustaz ne kuma ya je gurin buzu buzu ya dan bashi magani sai ya sha So sai a zakari ya mike kwana da kwanaki kan ga ustaz zai a jami'a bai da aure ba zai tafi asibiti ya ce ga abin da ya faru ba sai ya boye ɓoye da abin shi har ya kai illar da ba zai iya gyaruwa ba to wa'anna matsaloli ne za su iya samun mutum idan ya biyo idan ya sha wa'in magunguna na farko dai shine mutum yana sha ma ba tare da abin da muke cewa indication wato menene dalili likitoci suna iya ba da waɗannan magungunan a sha a bisa tsari kuma yi dalilin da ya sa likita ya ga ya kamata ya baka wannan magani so kaga su ba su da wannan ba su ba wani dalili na biyu za mu iya samun abin da ake cewa tolerance ko dependence nan wato mutum ya zamanto ya dokar kan wannan maganin in dai babu wannan maganin wato ba zai iya zuwa ma iyalin shi ba Na uku abin da muka fi gani a nan al'ummanmu wato shi ne maganin ma ya aikin da wato ya wuce aikin da ake bukata. Akwai abin da muke cin ma priapism wato mutum a zakarin shi ya tashi ya ki kwanciya. Hmm. To kamar yadda wani ke bayani na jina cewa jini yana fita da zuciya da karfi ko hanyar jini suke buɗewa yake shiga cikin azzakari wannan haka yake. So kamar gama da hanyoyin jini guda biyu. wanda muke cewa suna kai ne wanda yake dauke da abinci da iska da kuma waɗanda suke dauke jini mara abinci da iska to hanyar da suke buɗewa marasa abinci ne da marasa iska su suke budewa jini mara iska da mara abinci ya taru a cikin azzakarin mutum su ne ya tashi so hmm. idan ya daɗe a haka zai zamanto ya kumbura sai ya hana hanyoyin da suke kai jini mai abinci da iska hmm. su shiga ciki cikin ba abinci babu iska to ba rayuwa kenan haka ne da haka za ki ga idan mutum bai zo asibiti ba cikin awa goma sha biyu da ya samu wannan abin to za ki ga akwai matsala yawanci zakarin shi yakan iya rufewa ma gaba daya ko kuma in ma ya zo asibiti in an yi gyara ba zai ƙara samun tashin azzakari ba wani dalilin na idan mutum ya zuwa ya koya asibiti sai mun kira yan uwa mun kirawo iyalin shi an yi ta bayani an yi ta bayani mutanen ba su zuwa sai bayan sati sati biyu wanda kai ka san ma ka gyara wannan abin ba zai ƙara tashi saboda su naman da yake cikin wannan azzakar wanda yake amfani da wannan jinin ya kumbura to zai zamanto ya mutu hmm. idan ya mutu sai ya warke da tabo kin ga kika ji ciwo a a jikin hannun ki nan zaki ga cewa in ya warke akwai abin da ake ce ma tabo jika tabon nan in ba shi da laushi irin na sauran jikinki wanda yake normal mm. so shi ma abin da ke faruwa a cikin gaban su kenan so da ya warke ya zama to zai zama wannan abu mai tauri ko da jinin ya shiga ciki shi ba zai kusar wannan jinin ya kumbura ya ƙara tashi ba sai daga mutane da yawan ka ba su bayanin ma za ka yi musu gyara amma mabi azzakari ba zai ƙara tashi ba sai su gudu so wasu kuma ta ga irin wanda suka auri irin abin da ake ce ma kowa ya fi ganewa da ake ce ma shuga momi din nan ko eh wata kan yawa yaro ne karami ya je auro ta bace wata tara kuɗi ko mijinta ya mutu ko wani abu haka ta kuma tana da bukata takan yi mishi kore ta kokari ta ta ta ainihin convincing din shi ta ta ta sa shi ya sha wannan magungunan domin ya biya mata wasu bukatun tun ta riga ta saba cikin al'amuran da ya shafi aure shekara da shekaru wanda shi kuma ya zo kamar yanzu ya fara eh. ko kuma ta saka mai abinci ma bai sani ba so kin gani kawai shikenan daga ya zo da dare dan ci abinci sai ya ji komai ba abin da yake bukata sai iyali so kaga tun can ya samun biyan bukata ko shi yana abin har kuma a kai level din wato in ta ce to bar ta kara na mutane ba su iya gane cewa wai ba wai yawan shan magani ne ke kawo wannan ba wata sai ce to tun da yau dai mai gida ya yi kokari bin na kara mishi a cikin abinci kuma zai kara kokari da yawa mm. har su kai level din da yaro zai zo kaga a zakarin shi ya tashi a kwanciya in ta kawo shi asibiti aka ce kuma an yi aiki ya zakari bai ta kara tashi ba dama abin da ta aure shi kenan ta yiwu da daga cewa ko ta dauke shi ta tafi wata kuma ma kun yi aiki a asibiti to za ku ga hajiya ta daina zuwa ta yi mm. biyan kudin magani da waye sai aka tabata su ne a cikin abubuwa a illa ta ta gaba da za ta iya samun wannan wanda yake amfani da wannan magungunan shine kasancewar ya dogara din cokar addin shi hmm. sannan kuma zai iya samun ciwo na zuciya in ya da wani ciwo wanda bai kai yawan da zai iya damun shi ba kamar da wani ke bayani da cewa jini ke tare karfi daga zuciya so in za mu ba mutum irin wannan maganin in ya cancanta a bashi sai mun auna zuciyarsa mun ga cewa bai da wani kullun jini ko wani abu da yake sa zuciyar nan bata aiki sosai saboda ko mutum ya jima'i zai ji zuciyarsa ta kara gudu da makamantan wayannan abu kuma da suke shi a kasuwa ba su duba wannan abin wata ran kawai kana zaune kana gama wannan sai ga mutum ko ya sami ciwon zuciya ko ma hmm. jini ya yi tsalle ya samu wani illoli wanda kamar da ya cewa ya auri amarya ya eh. sha maganin ya daina tafiya ko kuma amar ga tanar rasu gurgu ma ya zama Yawwa to duk sa da illoli da ita wanda magana ta yi samu a zuciya ko kuma fitaccen ta karfi wanda ba dole ne ya tafi gun azzakari ba zai tafi a kwakwalwa zai tafi a wani guri in an samu irin wannan ya zama to an samu matsaloli to wannan su ne abu da suke faruwa to me shawara shawara yes mutane suka sami matsaloli na tashin gaba wani bai iya tashi gaban sai tashi lokacin da yake bukata ko da akwai iyali duk wani abu da za a iya masa wani kuma gaban su zai tashi ɗin amma ba zai zauna a tashen har ya zama to ya yi jima'i da zai gamsar da shi ko gamsar da iyalin shi ba mm. wani kuma yan gaban ya tashi kawai kafin ma ya jama iyalin mu ya fice so kuma yawanci mu ya fita din su kuma azzakarin yana kwanta to akwai matsaloli da yawa wannan ko ba wai maza ne suke da shi kawai ba mata ba su da shi akwai matan da duk guda saduwar da da mai gidanta ba za ta ji wannan gamsuwar ba da irin wasu abubuwa ba ma su a wannan al'umma mu saboda abubuwa da yawa da suka ka dandane mata wajen neman lafiya mm. harkar kuɗi harkar sai mai gida ya ba da ikon ki tafi asibiti harkar duk likitocin maza ne za ta ji kunya da wurin ce mai ai likita ne ina kwanta da gida na ba na jin irin wannan dai kamar a ce al'adu eh. da yanayi na gurare duk ya samu mata sun masa da wannan abin Mm. wanda ne ya taba gaya mu akwai matan ma da su ma suna shan wannan abubuwa kake ba maza ne kawai suke sha mm. to akwai mata ma da suke sha to duka dai wannan sune illolin su to abin da muke ba da shawara shine idan mutum ya samu matsalar nan ya tafi gurin wato wanda ya kware kan wannan harkar na farko zai duba ya ga kana ma da cuta ne ko ka wancan abin da ya mai irin yanayin tunanin kwakwalwar mutum psychogenic matsala in dai dan adam zai tashi da safe in yana bacci ya ji azzakarinsa ya mike wanda wannan abu ne rutin ko yara kanana suna yi in iyaye suna duba su ga su maza kullum su tashi da ta za su ga azzakarin su a tashi idan dai mutum yana iya yana iya samun wannan to ko da ya je gurin iyali azzakari ya tashi to matsalar sa ba organic problem ne da za a ce sai an ji an yi magani sai abu ne da ke bukatar wani a zauna da shi kawai ai wasu maganganu a nuna mishi ko kuma a nuna a ita iyalin a ta shawarwari inda za a iya samun wannan abu. su kun ga wannan suka sha magani zai iya zama musu ya musu illa matuka sannan waɗanda kuma ba su samu wannan tashin azzakari ko da da asuba da safe din da gaya miki eh. ke da matsala da take akwai wani abu da yake kawo wannan matsalar to kuma idan yanzu ciwon suga ne yasa baka samun tashin azzakari kuma kaje kana ta shan wannan magani kuma shugan ka tana ta ƙara ƙarfi mm. to kaga ba a ba a yi maganin abin da ke kawo ba yanzu zama kenan kullum sai dai kai ta sha wata ramatin kana sha yana aiki har yanzu ya kai matsayin da bai aiki tunda shi wancan shugan kafin shi ya ma gurguje duka hanyoyin jinin da kuma hanyoyin da aka kai sabo haka yan wato dakta eh. akwai wani mai sauraron mu a cikin amsoshinmu ta hanyar facebook malam idris abba ya faɗi cewa wai idan maza suna da kwanciyar hankali hmm. matsalar samun kuzari za su samu warware wannan matsalar ce dangantaka kwanciyar hankali da kuma samun kuzari to shi da abin da ka gaya miki wancan psychogenic din nake gaya miki a turance eh. wato yanayin tunani da kuma mu'amala da yanayin ya dauki rayuwa eh idan kana da mace mai matsala za ka ga wani yana da mata biyu in ya je gurin wannan sai ya samu tashin azzakari in ya je gurin wancan sai ya zama to azzakar sai ya ki tashi cikin wannan ba za ki ce wata cuta da za a je a nemi magani ba abu da muke ce mai yanayi ne na mu'amala bi wannan mata ta fiye kawo tashin hankali da hatsaniya a gida sai ji kawai daga ya zo gurin da sai ya ji zakar nasa ya ki tashi amma ya kuma gurin ɗayar sai ya tashi so akwai abin da ke wannan na partner ne so eh, abin da ke kokari kawo kwanciyar hankali ko rashin kwanciyar hankali tabbas in akwai rashin tashi in akwai tashi hankali babu sha'awa yanzu misali gama ce mutum yana gidan shi ruwa ya barle ya shigo mutum ga koya tare iyalin shi zai je sha'awar wata gudu kira kokarin ya za a asira haka ne ba yawa ko kuma ita hajiya kullum tana ba da matsala daga ya shigo gida zai an yi rikici da wannan an yi waye ko kuma ta haifa mishi yara marasa tarbiyya daga ya zo gare tara sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza tun kafin ma ya lokacin kwanciya ya zama yana da bukatun jama'a hankalin da ya ɓaci ya waye wannan gaskiya ne mm-hmm. amma wannan ba abu da ke bukatar kuma sai mutum ya je sha wancan maganin ba ke nan matsalar shi shine wannan rashin kwanciyar hankali a tsaya a ga za a yi a gyara shi haka sannan kuma bayan eh. haka dokta shi dai wannan malam Idris din ya bada da shawarar cewa ya kamata ma'aurata musamman maza su dinga yawan cin kayan lambu me za ka ce game da haka sai kuma dai gashi Eh, mun so mu eh, ji bayanan ka amma kuma lokaci ya ya eh. likita za mu dakata sai kila sati mai zuwa za mu sake baka dama kai mana bayani akan wannan mun gode yawwa Madalla Dr. Bashir Yunusa kenan na asibitin Malam Aminu Kano da ke jihar Kano. Karshen shirin yau da gobe kenan da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe jama'a 'yan Allah ya gwada mana za mu sake haɗuwa da ku a wannan zauren inda za mu mai da hankali akan nishaɗi jin daɗin matasa da ma tarihin al'adun Hausa yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da wanda ya haɗa mana sauti da bada umarni Mr. Daniel da kuma injiniyan mu Mr. Skip ni Maryam Dauda cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.